له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور <clears throat> وإن السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من جاهدوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallacin da Sheikh Abubakar Mahmud gobe Allah ya ji shi da rahmatsa domin mai bi ta alkur'ani mai girma karanta a fassara a saurara dukkan mu da nuhin neman ilmi mai amfani da za mu rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau ya kuma bi dan lada ga Allah mu na roƙon Allah ya gaskata mana guri mai ba mu ilmi mai amfani da zai kyautata halayyar mu da aqida mu da ibadoci mu kuma ya zama sanadiyar samun lada gare mu mai yawa za su ishe mu shiga aljanna gobe kiya kamar ya kullum da na muke yi yau ma wannan yammacin na uku ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1446 wanda ya yi muwafaka da yammacin uku ga watan uku miladiya 2000 Yashirin da biyar insha Allah ta'ala za mu tashi kan karatu mu na jiya jiya mu yi karatu inda Allah ya sanar da kanka ya sanar da bayi ya da hiki ya ambaci sifofinsa na kamala mai waɗannan sifofin ba wanda ya adda irinsu bai kamata a yi jayayya da shi ba saboda ka ɗaita su cikin sifofi na bunƙasa da kamala da girma da mulki da cika da bunƙasa da buraya da rinjaye a kan kowa ya faɗi kuma ayyukansa da yake alaƙa samawa tuwal arda fi sittati ayyami sun mastawa alal arsh ya ce duk san mai da ƙasa ya dinga shi ya halitta su cikin kwana shida duk wanda bai irin so bai cincin ta abota mai in mutum yana son abota mai a gurfana a yi mai sujada a gurfana mai ya yi sama ya yi ƙasa ne nashi mutane in ko na Allah na bai halatta na na mutane Allah su duka ba saboda Allah ya ce wa min ayatihi al-layl wa an nahar wa shamsu wa min ayatihi al-layl wa an-naharu nahar wa ash-shamsu والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا lillahi alladhi خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله مدوكتين فرجة جميل آيات cikin alamomin kamalarsa da kudurarsa da cikin abota mai shi kadai ba hada shi da kowa ba. Bi, Allah yi wannan hali, dare da shahi wannan da wannan shahi wannan da wannan shigar da wannan cikin wannan ya gwada bunƙasar Allah wa shamsu wal qamar kuma shi ya halicci rana duk girman nan nata shi ya halicce ta kuma shi yake gudanar da ita To a taba samun ranar da aka yi aka ce rana ba ta yi to ba sai dai a gwada muku boya ta a sa ta yi kusufi ta waye gari an shafe haskenta don ku ji tsoron Allah wal kamar haka Allah ce shi ya halicci wata duk girman gana su Allah ce shi ya yi su Allah ce to la tasjudu shams kada ku dubi girman rana ku yi masa sujada wala ni kamar haka wata Wa ya kamata a wasjud Allah yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ni sujada ga wanda ya halicce su in kuntu iyahu in inda ku yarda ku bayi wanda bai yarda bawa na ba yayi wanda ya so idan lam tastahi fasna ma ita, in baka kunya kai da kake so amma in kana kunya ka akwai abin da ya kamata ka sani yin ka an kai abin da aka gare ka baka an kai inda kake aje shi shi duk abin da ka samu kamar yadda ke ma duk bin nimati fa min Allah komai naka na Allah ne in ba in kana da kunya ka tabbatar da girman Allah nan ka kai shi da ibada ka tsaftace shi da abokin tarayya kai tawali gare shi daren ka da rana ka yi ne ka da dare ka don haka Allah ya faɗa mana sifofinsa ayyukansa da ya waɗanda cintar da shi da bayi su bauta mai don haka ya gama bayani na ayyukansa da kamannunsa kuma ya bada shi ka mallakarsa mai da kasai ba mai iko samar da komai a ciki da gafara da rahama da jinkai da azaba ba mai iya yi ba shi ba kuma zuwa gare shi za a koma kowa da kowa zai kuma rayuwa da ta duniya ya koma gare shi kan haka ya ce duk da shi abda irin wadda kudura to aminu billahi wa rasulihi آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نعم. الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير don haka ya ce domin kun gane wannan kamannin na Allah shi ɗauke barka da su ba imani da Allah wa rasulihi da ma'ana alal imani ayyuhal ku tabbata akan imani saboda dalilan tabbata ku akan imani sun bayyana gare ku dawama ku yi duk abin da aka karfafa imanin ku lazimce shi ku yi ta yi sannan ku ko waɗanda suke kafin rai fa aminu lillahi ku fara imani da Allah madauki sarki saboda dalilan da ka sa a yi imani da Allah sun bayyana sifofinsa sun bayyana waɗanda ke cikin cincin kadda a ƙasƙantar da kai zuwa gare don haka kuko kafirai da munafikai kuka ku fara imanin ku saboda dalilan da suka bayyana a gare ku cikin farkon suratul hadidi Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ga wannan imani muminai su dawama kafirai su fara saboda cincinsa su za imani yace kuma bayan imani wa an fi komi ma ja'alakum mustasalafina sanya ku a ku ciyar daga cikin abin da aka sanya ku majin alfasan lifofi a cikin wannan dukiyar taku da wannan ƙarhin taku da wannan dubaran naku da wannan basirar taku da wannan mulkin naku duka mallaka Allah ne wakil taku ne an a ke wakile Allah don haka an ce a sulɗanu zillullahi fil ardh bakara ke inuwar Allah ne da ya kafa cikin kasa ya awi ilaihi kullu mazlumin min ibadi duk wanda aka zalunta cikin bayi zai tafi zuwa ga wannan inuwa saboda ji sai haka nan wanda aka ba dukiya dukiyar nan dukiyar Allah ce a cikin zabura ta annabi Dawud Allah ya ce ma annabi Dawud ka ga mutanen ka almalu mali dukiya dai ta wace wal aganiya ukala'i mawadata kuma wakilai na ne wal fuqara'u iyali talakawa kuma iyali na ne fa in wakila ukala'i ala iyali don wakilai na suka yi rowa akan waɗanda an wakilai na akan waɗanda an talakawa iyali na zaka tuhum wa bali fala ubali don ɗanɗana musu ukuba ta kuma ba tare da nada ba wannan yana cikin alkur'ani ka karanta musu ƙarshen suratul muhammadin Allah ya ce ha antum ha'ula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله الله يكفي تدعون لتنفقوا في سبيل لله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يكفي فلا أنا yake ha za ku ya auna ana kiran ku tun fi kufi da don ku ciyar da abin da aka ba ku an ba wani duki an ba wani ƙarfi, an ba wani mulki an ba wani dubara an ba wani hikima hikiman nan ta wasu ta an ka ɗauko yau an ka mai ta gari wallahi ka hinta yi ta an yi wasu al'ummomi masu yi da irin wannan hikima arzikin nan na wasu na ba wasu na adda shi an ka amso shi yadda dawo gari. don haka nan wakili kake amsowa an kai gosu an kawo kuma an fa ake gire kai koma Ka yi a amshe ga kowa ya koma ga Allah madaukakin sarki ta haka Allah ce ga kuya waɗannan ana kiran ku ciyar cikin hanyar Allah domin ku manya bakar cikin ku akwai waɗanda ke yankunewa su yi ruwa ba su kawo uzurra su yi kagittawa Allah ya ce faman ya bakal duk wanda yi rowa da wasani bai cuci kowa ba fa inna ba ya wa annabi ya yi rowa ne domin cuta ma kansa saboda zai yi guni a bashi minti biyar ya dawo duniya ya gyara ba zai samu minti biyar mutum bai gurin iya mutu bai bai yi aikin da ya kamata da hikimarsa ba bai yi aikin da ya kamata da ilminsa ba bai yi aikin da ya kamata da dukiyarsa ba zai yi guni a bashi minti biyar da Allah ya dawo da gyara Allah yake don haka wa man bakal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda yayi rowa yake abin da ya kamata da abin da Allah ya bashi to fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani Allah kawada shi ne cikakke al-jinal mutlaq wadata takakkiya cikin komai Allah bai bukata komai gaba in ya umurce ka da azumi sai ya gafarta ma zunuban ka ya baka lada ne ya darwaye ka daga barin laifin ya karrama ka da samun ladar da zaka tsere mahalaka in yace ka ba da zakka ba shi zaka ba wani dan wanka na zaka ba wanda zai jawo soyayya tsakanin ka da shi wannan cis wanda kai mai zaka kare ka ga sharri ne za ta jawo maka soyayya za ta jawo maka addu'a kai ashe cis wanda kai amfani ka ce in kai adalci adalci ba ga wani ba ga Allah zai koma ba gare ka zai koma sai za ka zauna ka samu haɗin kan talakawa ka samu kyakkyawa addu'a ka samu biyayya don haka duk abin da Allah ya ba mutum ya ciyar ba don Allah na ya ba don ku ne yayi a amfanin bai koma ga Allah amfanin maslahar kan ku ce shine Allah ya ce in ku ciyar ba Allah ya ce yassar yassar yassar dil kauman gairau Allah zai musanya ku da wasu saboda wasu na an ka kore an ka dauke an ka an shema an ka ba ku kai ko gobe tun ka sahe ko ba tun ka sahe ko nan gaba tun da jiki ka ta isko wanda din wannan gidan na wani ya gada shi ba ka ciki nai wannan garin na ko su a ciki ba ku ciki nai wannan mukaman na ku sun koma ga wasu Komi Allah ya an siya mai suwa ga wasu ko gaira ku Allah ce kuma ya gada masu mala'iku yasa Allah yake cewa suratul fatiha ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila ya ayyuhan nasu antumul fuqara الله هو الغني الحميد الله يا ايها الناس يا قوم الدنيا كوا يا انت من فقراء الى الله وكافرون ده مسلمان تلكا ده ما ودا سن سراكنا ده وقال له سالك دوك سبب بقاتا من زوا ده dangan cikin kana bukatar tsaro kullun dukiyar ka tana bukatar tsaro daga Allah hankalin kana bukatar tsaro lahiyar kana buƙatar kariya komi kullum cikin buƙata ji wani Allah ya mutum biloniya cikin buƙata ya yana buƙatar kariya yana buƙata a tsare kai ya sake da An talaka bayan bayan antumul fuqara ila Allah gani huwal ganiyul hamid shi ko Allah shine mawadaci kuma wanda yake godar wanda cincin a gode mai kuma mai gode ma bayi aikin su ɗan kaɗan na sai a yi musu takayya da mafi alkhairi a cikin suka aikata Allah nan shi ne yake faɗa a nan wa an fi anfiqu mimma ja'alakum mustasalafina fihi ku ciyar da abin nan da aka sanya kuka zama mamaya kuka zama mamayan Allah kuka mai gurbin wasu da suka zama jiya ko shekaran jiya ko bara ko dauri Allah ya ce kuma in kuka ciyar Allah baya bari aikin ku ya tafi ga banza na amanu minkum waɗanda suka daure suka yi imani daga cikin ku bayan imani wa anfaqu lahum ajrun kabirun suka ciyar da abin da Allah ya arzuta su da shi suna da wata irin lada mai girma lada mai girma ita ce aljanna ka ciyar da kana a baka mai yawa ka ciyar da kaskantacce a baka mai girma mai daraja don haka din ya gwada muna imani da Allah wajibi ne imani da manzon Allah wajibi ne saboda Allah umurni na yayi amrul haqiqi aminu billahi wa rasuluhu sannan ya gwada mana ciyarwa kuma wajiba ce daga cikin abin da an wajibi akwai ciyar da kayar da zakka akwai ciyar da iyali akwai ayyuka alkhairi wajibi ne ya aiki alkhairi amma Allah ya ce waf'alul khaira ya ba da umarni command a ƙarshen suratul hajj ya ayyuhal ladhi واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا الله يبعد أمريك يا أيها الذين آمنوا اركعوا في ركوعي يويت يوان بكام أن كنا توالي بريش واسجدوا كوي سجدا sai goshin kasa kan girmama Allah da gwada mai tsoron sa da gwada mai kauna abin da a gure shi da tsoron abin da a gure shi da Allah ya ce wa fa'alul khair maza maza ku yi kokari ku aikata alkhairi saboda ne da Allah ku tuki la Allah ya zama sanadiyar ku samu tsira ko don ita lahira ba a samu komai sai abin da aka zaba لا دار للمرء بعد المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت بانيها فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها na zara min bari mutum bai da gida azal mauti bayan mutuwar ka ya sunu a wanda zai kauna in lallaci kana almauti ba mauti ha. sai wannan da ya gina a ni ya mutu fa in bana hadu khairin in ya gina ta da alkhairi haka maskanu idan ta zai dadi fa in bana hadu sharrin ka ha. in ko ya gina gidanar da sharri zinace zinace liwaɗi ƙarya, rashawa lunduwan mutane kawai saboda ta samu dama an biyo ofisinka ka cuci wannan kwayan kwani dukiyar wannan wai kawai kai ka gano ka lundu mutane da mukami ko ka lundu mutane kasuwa da dubara ko ka lundu mutane da addini ka ci kayansu da addini ba da haƙƙin shari'a ba irin bacin bata da sauransu a gwada mata ba a kashe ka matsala za a kai ka ga daraja za a ɗauka taka a ci dukiyarka in ka gina jibanka da iri wannan abubuwa kama ba ne ya bai wannan gida ya kaɗe zai zo ya samu gidansa gida ya zama gidan sharri gidan kuka gidan azaba gidan waila don haka yan uwa shine Allah ya ce na amanu Allah ya yi umuri da imani ya yi umarni da ciyarwa waɗanda suka yi imani da Allah minkum daga cikinku ba an faku suka ciyar suka ba da abin da Allah ya ba su ɗari kana da abin da za ka baya kai mata shi ko ba ka da suka ce a sai da ka samu aikin gwamnati kana da ga masallatai yanzu suna bukatar shara ko ba su bukata ayyuka alkai ko ku je karatun dare ku ji kowa an dora mai bukata ka je karatun da yau ka kowa an musulmi an dora mai aikin alkhairi haka aka faɗa ga sabbai sun ce to in ban samu bai ce kai kaza to in ban samu kaza kai to in ban iya kaza ce kai kaza amma da ba ka iya zama ta budda an ta kula shay'an dole kai kokarin cikin tare ka zama wani abu don haka Allah ya ce kuma in kai aikin don shi kuma babban za ta tafi ka ba kai ka ci banza kuma ka sani alkhairi ba a samu sai an yi alkhairi Allah ya ce a suratu Ali Imran lan tanalu birra hatta tunfiqu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na'am wa ma tunfiqu min ubangiji madaukakin sarki ce ran tara nan bir ba ku samu alkhairi hatta tun ku na ku ba ku samu alkhairi sai kun ciyar da abin da kuka so kowa hutu ya kasu dauki hutun nan naka ka sai kai ka sai wahala ka bi arziki dauki hutun nan ka aje shi ka je makaranta ka bi ilimi ka bi ilimi addini yadda zaka fa addinin ka ka bi ilimin boko yadda zaka dogara ga kanka ba sai ka dogara ga alkhairi ba tashi kai kokari ka yi wani kiza kiza ka gwada ma Allah kofofin da ya buɗa na arziki ka kwankwasa ka gani ana baka ko ba za a baka an zo Allah ya ce lau an takunta tawakkalu na alallahi haka tawakkulihi na kun kama yarzuqu tsaira na kuna dogaro ga Allah gaskiyar dogaro ga Allah na kun da Allah ya yi makonku arziki duk waɗanda yara yanzu kusan miliyoniyoyi ne kowa yana da dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu tamanin wanda zai tallafa rayuwarsa ya yi taguwa ya yi hula ya yi wando saboda ya samu zuwa masallacin yan uwa na yana Shin da za ku dogaro ga Allah gaskiya ya dogaro ga Allah na gaskiya yake ku tashi ku samu wata hanya ga manoma nan suna da dan masu musu bai da duka ni ka kai gindin darbejiya ko ti kai wuri ana kira Allah ya kawo lokaci Allah ya kawo lokaci tashi ka kai kai gwagwarmaya ka kwankwasa wata kofa ta arziki da Allah ya ta arziki wani ne kulle ka gwada ma Allah gani na ta Allah arzikin ka duka bila ka karanta Qur'ani ka gane هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا شيل الله بيتنيا مكفاتون دم فورنيا kalla ya burani Allah shekarar da nika jin malam Yusuf yana bayani cewa ya haɗi hanyar bugu ya ga masara ga sanar cikin karkara tsaye tsaye hali da ko banza ta kawo ta wannan inda ya kwanta gari yana samun masarar nan ana yi mai kuri da buhun masara yanzu ya ƙaunkusa wata ƙofa ta Allah ya gwada mu Allah yana son abin da Allah ya sa cikin wanda ya ƙaunkusa kuma an bashi wancan ya sa ata ya samu wancan ya sa tonka ya samu wancan ya sa albasa ya samu wancan ya sa shinkafa ya samu don mi ya baka samu aro daga wannan uwanka ta gona ka je ka ƙaunkusa ka jinjina ga arziki nan wani ci yake bukata kana iya kawo shi ya sayi wani bawa yake bukata kana iya kawo shi ka sayar komi ka fito da shi ka sai an samu wanda Allah ya jarraba abin nan shi yayi shi yake bida tun shekaran jiya bai samu bai sai shi gare ka sai manzo Allah ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da kuna dogaro ga Allah gaskiya dogaro ga Allah la razaqakum wallahi da Allah ya rizqa ma kazu tsaye kamar yadda yake abin tsaye ai tsuntsu bai da rufewa ko yana da kawai da sahi dogaro ga Allah zai tashi ya buga hadama ya buga su wani ya bi shanu wani ya je ruwa wani ya je bita itace kafin ajima ta dawo wannan tsuwa tana kankin tashi tsakanin fara da buzuzu da wani kwaro na karmani da wani abu kafin ajima ta dawo cike ta dogara ga Allah ta bi hanyar da Allah ya shi ta sanin Allah don haka shi ne Allah maɗaukin sarki subhanahu wata'ala yace wallazina amanu minkum wa anfaqu waɗanda suka yi imani da Allah daga cikin wa anfaqu suka ciyar da abin da Allah ya fi su lahum ajarun kabirun suna da wata irin lada mai tsananin girma suna da aljanna madaukakiya a gurin Allah ai fallazina jama'u bainal imani sadiqi waɗanda suka hada tsakanin imani na gaskiya don akwai wani imani ya an Qur'an ya ce bi kama ya murkum bi imanukum kuntum mu'minina kir Allah wadda da imani ba imani ka zo a tsubun da bisa ga bisa ga matsayin wanda ya ce wai daɗi zai yayi wa, ce wai daɗi da aka bila ko zai camfi da shi don ya dukiya imanin irin wanga mutum ya lalata su brokan imani na bai da imani da Allah ya yazni zani hina yazni wa mu'min mumini lokacin da ya kazi na lokacin na an cire riga imani goya mai bai in ya mutu wannan lokacin da jahannama yi wala ya tsari sariqu hin yasriqu wa mu'min arawo ba shi sata lokacin da ya sata yana da imani cikin halayya na ta dauki fanda mutane ko agwagon mutane ko buɗe shagon mutane in ka mutu cikin wannan halayya ka mutu kana babu ne kuma wala ya da tun zauka illa mu'minan ba da ke shiga zauka a face wanda amuni don haka Allah ya ce waɗanda su waɗallabi da jama'u na imani swadiki waɗanda suka haɗa tsakanin imani na gaskiya wani infaqi fi lillahi da ciyarwa cikin hanyar Allah ga a wajhi karim don neman yarda Allah maɗaukacin sarki lahum ajarun azimu suna da lada babba huwa jannatu shine aljanna qala abu sa'ud abu sa'ud ce. fil الآية من المبالغات ما لا يفصى cikin aya akwai abubuwan da su gwada magana an an kai matuƙa gare ta ai su ji alal jumlatu ismiyatan ta inda ya sa wannan jumla allazina amanu jumla ce ismiya jumla ismiya tana gwada karfafa mana don haka nan ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya kira da sigogi masu ƙarfi zuwa ga imani da ciyarwa kuma ya ce ba aikin banza muka yi ya ce in muka ciyar muna da lada babba nan duniya muna da karama mu ɗaukaka mu dogara ga kanmu mu ji daɗin rayuwa mu yi lalurorinmu gobe lahira kuma aikin da za mu yi na dukiya kuma mu samu lada manzon Allah ya ce masa'ad bin abi ƙafi, hatta ma taj'alu fi timra'atika yuqabu laka annahu sadaqatun har da abin da lomar da kasa ga bakin matarka wallahi za a rubuta ba shi ka samu lada to wani sahabi yana nan budu mara tara. ta tambaye ma aiki Allah ya rasulullah in di dinaru guri na akwai dinari da yace an biki ala nasika farciyar min da shi akan kanka ka ci abinci don kai arfafuwa da shi ka tashi kai abin da Allah ya ce lada za a baka don haka Allah ya faɗa mana Allah ba a da aiki bata duk wanda ya kyautata imani Ya yi aiki bayan imanin na yana nuni yardar Allah Allah ya ce yana da na maɗaukakiya don haka yan uwa hayya hala mu zabura gaba zuwa ga imani na gaskiya da ciyarwa da abin da Allah ya ba mu yaro Allah ya ba shi ƙarfi ya ciyar da ƙarfi malami Allah ya ba shi ilimi ya ciyar da ilimin alhaji Allah ya ba shi kuɗi ya ciyar da dukiya ya taimaka ga ƙauyukan mu ba su da malamai sai fan da alhaji ka samu malami guda ka ce mai don Allah so fi ka sai gaggagawa tun da Allah ta fi duka ka sai kai musu gara saboda suna da karancin malam awa Allah jihadi kuma Allah ya gani kuma wallahi zai biya ka kana zaune bakin shagon mashin ɗinka guda biyan yan mai kacce da Allah a samu wani ustazu da kanin da zuwa sun zartar da dawa sati duka musu da rafi a dawo wallahi wannan zuwan da ya yi lada shi da ya samu ba ta taka ba ta kai taka ba ta mura kai a biya. don haka yan uwa in an samu an rayu imani a dole bayan imani a yi aiki don ci gaba addini kowa ya yi imani kuma ya yi aiki don ciyar da addini Allah ya ce to ga tambaya وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم نعم. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وجد ما الفركي سبحانه وتعالى ya ce wa malakun ni ya sami ku ne dalili gare ku ta la na billahi wanda ba zai sa ku yi imani da Allah alhali dalilai imani da Allah sun bayyana aka ci istinham lil inkar tambaya ce ta musu tawbiku da zargi ai ayi uzurin lakum fi tarkil imani billahi wani uzuri gare ku sun bari imani da Allah kowa an da wani dalili na bari imani da Allah ya kawo shi wallahi baka da shi shi kace talauci a ce a'a ai akwai gangan jikin abubuwan miliyoyi waɗanda Allah ya maka kyauta da su wani alhaji na can biloniya ne yana so irin su mai samu an ce a magana wani ya ga wallahi talauci ya yi mai wace a kashe shi don Allah ya yanke shi ne huta ba kai wani ya lallabo ya ce masarki in ka yanke da Allah wani kinan nashi ka bani shi ashe yana wani na ce yana gani ne ya fi shi wani na ce yana gani a cikin nima a taimaka mai da walƙin nan nashi ya yanke an ka gaya mai ceto na haka duk da ina da wanda nufiya to in ka duba duk cikin mutum goma sha biyar sai ka samu ne wanda kuka daidai wa juna ko wanda ka yi ko wanda ka yi a sun tsaye shi ne Allah ce wani dalili a gare ku ta hanyar kari imani da Allah alhali war rasulu ya da'ukum bi tu'minu bi rabbikum alhali manzon Allah yana kiran ku don ku yi imani da ubangijin ma'ana wal halu anna rasul yad'ukum lil imani bi rabbikum wa khaliqikum bil barahim al khaliqati dalilai wa istiyankum duk dalilin da za a kawo maka yanzu Allah ya kira mu da imani kafin ya kira mu zai karanta mu da dalilai na kadaita dalilai na bunƙasa dalilai na cincin ta abota mai waɗannan dalilai in dai ba su shi mutum ba shi na aka nufi wanda duk ƙur'ani bai isa ba bai wadatar da shi ba ko kuma Allah shi wadatar da shi dalilan da Allah ya karanta mana jiya cikin suratul hadid na kadai ta sadduka cikin da shi a bauta mai wallahi tallahi duk wanda ba su shege ya yarda bawa Allah ne da cincin ta yi tawali ga Allah ba to komai same shi kada ya mamaki don haka Allah ya ce wa kad akaza min taqatum alhali kahi annabin da ya kiraye ku a an an qawlan kad akaza Allah min taqatum wa huwa al-ahad al-mu'akkad bima rakaza fil uquli min al adillati dalati ala wujudillahi saboda abin da ya kawo muku ya zama dalili samuwar Allah da kadaitarsa ba je muka karanta muku wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum allati inna fi dhalika laayatin lil alimin wa min ayati manamukum bil layli wan nahari وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون ومن آياته الزوال أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تحكمون الله هو له من في السماوات والأرض كل له قانتون dalilai na kaɗai ta Allah ko ina kun bayyana sarari to haka nan shi sa Allah ce mi an gare ku alhali da manzon Allah da yana firau Allah ya aiko shi in ka ja da shi a gwada ma manzo ne ya jaye ka an sanya mai ƙarfi yarin ji mafi ƙarfin al'ummar akwai wanda yake duniya a zamanin sa ba wanda ya isa ya kasai manzo Allah ce ina ko iya kokowa da kai in kashe kai ce in dai kana imani da ni manzo ne in kashe ka ina kashe Ako na na hita arziki kuma manzo Allah ya taka da shi ya cire shi wanda aka cire za a kada ya kada. Dalili ya bayyana, ba manzo ne, ya karuwa ‘yan kaɗan da su yi yawa, ja a fi da'awata hila a shijaru da ɗan. Itatuwa ya kira ce, ke darbejiya, ke wannan abin nan, abuwa ku zo ku to ku yi min kariya in yi baye kada mutane su fin kayi sun cira kan sun to sun hada sun yi da kariya ya yi baye gari sun koma yin ya yi magana da dabbobi ya sa wata ya tsage ya sa rana ta tsaya bai gwada da auto da mutum na ba dalilan zama ne manzo sun bayyana alhali kuma can kana ciki an yi alkawari da sai da Allah ya bugi kuru annabi Adam ya fitar da duk zuri'ar da zai haihuwa tana iri ya ce alarsu bi rabbiku kani ne Allah wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نعم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا اللي الله ما أفيته إن أخذ ربك ni min bani adama Allah ke ka tuna lokacin da Allah ya kawai ga yayan annabi adam suna cikin tsazon annabi adam kakka ba kai da duk abin da zai faru duniya duk abin da zai so cikin zuriya annabi sai a kamo shi Allah ya tara su gaban shi ya ce musu Allah tuwi rabbikum ba ba ni da Allah ku kalu bala ki wallahi kai ne abin da ya sani kira ku tuyo tun kan ku duniya an ta yau mai qiyamati don kabbo gobe su zo duniya daɗin duniya ko wuyar duniya ta ɗauke ku ta layi kuma suna cewa duniya sai da kwana ya ta wurin bokaye da arziki wanda inda boka na da arziki zai da ba da magani arziki kada duniya wata wuyar duniya ta ɗauke ku rabu da Allah ko samun duniya ya ɗauke ku rabu da Allah kada a zo duniya ku zauna daɗi ya ishe ko wahala ta ɗauke ku ku zo ku taɓa ma Allah ku shirka ku dawo ku ce inna ma a sharka ba'una ku ce aiwayen mura su kai su. Au ta kulu inna ma a sharka ba'una min qabilu wa kunna wa kunna

son duniya ko bi girman duniya ko bi daɗin duniya ko wahalar duniya ta ce ku canza layi ku ne Allah ya Allah mun shaida kai ne wani to wannan shine al'ahadul mu'akkad shine kamar abu bai da yace aka zami ka ku hina aka raje ku min hari adam ya rike alƙawalin ku lokacin da ya fito daga cikin katon adam wa alamakum bi anna allaha rabbakum ya sanar da ku cewa lalle anna allaha lalle allah rabbukum ubangijin ku la ilaha lakum siwa ba ku da wani allah ko ba bayan ko kuma a allah ya rike alƙawarin ku ta abin da yayi muku na ba ku ban kullum da za ku bambance tsakanin mai ko da kai ba barakumi bane kai ba sabuwa kai ba akuya bane kai ba tsuntsu bane kai mutum ne wanda aka ba hankali an ka ba shi fahimta kuma aka aiko mai ba annabi kuma cikin jinsinsa wanda yake fahimta magana shi shine Allah madaukakin sarki wani guri ce yake bana cewa Allah ميثاقه الذي واثقكم به tuna alƙawalin ne da wanda wanda ɗarme ku da shi ka hito duniya ka yi kalimar shahada ka ɗarme kanka da ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka ce tsakanin sama da ƙasa ka ɗauki alƙawari ba ka bauta ba kowa sai Allah to wannan alƙawarin da ka yi ba rika lazimta in ba haka ba kaskai alƙawari ka saba ne Allah madaukakin sarki ya ce war rasulu ya da'uku dalili na farko min sai hana muku imani saboda ga annabi yana kiran ku kuma bayan haka wa kad akaza mi taqakum Allah ya rike alƙawarin kula cikin cikuna uwayen ku yi alƙawari da ku Allah in kuntum mu'minin in dai kuna da imani da imani sun da gare ku mana in kuntum muridina al-imana to fa adillatu za ta tunna in kun kasance kuna da kuna da ruhin imani to dalilan imani sun bayyana gare ku wallahi sai Allah ya sake cewa huwa allazi هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات شيء الله نشين أو كربتا جباوان محمد آيات آيات بينات بينات alwadihatu fi ahkami wa in bayyana nu da mu'jizoji wa in gajiyar da kowa an ba an na annaba mu'jizoji an ba su dalilai waɗanda suke rigaya kowa ya saukar da alqur'ani almu'jizu fi bayani mai gajiyar da kowa wajen bayanan alwadihi wanda yake mabayyana fi ahkami cikin kunce kuncin sa haka wannan ayoyi bayyanannu su ne mu'jizojin da aka ba su wa don haka waɗannan lazimakum al-iman bi Muhammad lima ma'ahu min al saboda abinda aka tare shi na mu'jizoji wal qur'an akbaruha wa azamuha mu'jizojin da aka ba annabi Muhammad qur'ani shine mafi girman mi yasa yi muku wannan ni'imar ya saukar muku da ayoyi ya ya yi haka ne ni yukuri da ku mina zuluma ne ya hitar da ku daga duhan kahirci jahilci ila nurin imani zuwa ga haske imani da kuma ilmi wanda zai rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau ai li yukhrijakum min zulumatul kufri ila nurin iman bila hitar da ku da duhun kafirci zuwa ga duhun imani bila hitar da ku da duhun zahirci zuwa ga haske ilmi Allah ya ce kai kai kai wa inna Allah lalle Allah bikum game da ku ya annabi Adam la ra'ufu wallahi mai rango mai mai jinkai ne ma'ana mai tausayi ne shine arrafa jin tausayi Allah mai tausayi ne gare ku rahimun mai jinkai ne ni yasa aka ce Allah mai jinkai ne ta inda jinkai sa yasa mai ba ku hankali ya bambanta ku da dabbobi ya bambanta ku da duwatsu ya bambanta ku da itatuwa ya bambanta ku da kifaye sun su sun yi ku karfi wasu sun yi ku kyawo wasu sun yi su sun yi ku wayo da sun sun yi mugunta amma duka sai Allah maɗaukin sarki ya kore ya fifita a kansu kuma sannan ya saukar muku da littafi da ke muku bayanin fari da baki abin da aka so da abin da ba a fattahillah aka yi bayanin kasuwanci aka yi bayanin zamantakewa aka yi bayanin ibada Allah ya fito muku bayanin kansa ka cokar da da ba su yarda da an haɗa Allah da kowa irin waɗannan kusuran sajiya za ka da sama bale ka ce a waɗanda aka yi sama don su bauta ba za ka da gulabe bale waɗanda aka gulabe don su bauta ba Allah su juya zuwa gare ka shi yasa Allah yake cewa fadiri ya har nasu hal min khaliqin ghayrul lahi ya nasu. نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض نعم لا إله إلا هو فأنت تؤفكون الله يقول يا أيها ya mutane نعمة الله عليكم يا متالي كل نعمة الله يكي ديك أكو الله ينادى نعموني أكو kalli bakinka da Allah ya yi shufururu babu haure ku guda da ka wahala wajen tauna a su, sai aka kasa maka haƙuran kashi uku aka yi na huskantar mutane ga su ba su cin abinci aka yi maka gaturra. masu tsara aka yi maka maredai cikin baki guda wallahi waɗansu aikinsu su mammaji abu waɗanda tsara ne suka yi su miƙa mu maredi ya burji ya burji daidai da yadda sai a sako buɗe fanko cikin bakinka ya taho ya jiƙe wannan garin da hakuran ka na lungu sun kare da sai wannan fanko sai ya buɗe sai ya jiƙe ba duk ya darara ga bakinka cikin sauki ka cikin sauki da an bar shi haka na ya wuce ga makoshi wallahi zai ba kure amma sai Allah ya maka cikin baki kadai bibi bakon ruwa da aka kare bi hakuran ka waɗanda na cikin mutane mai dariya a gane su sannan waɗancan gaturra masu gata sannan waɗancan masu reda duka wadanda saboda ni'ima dubi idanuwarka in ka ci ba da komi bibi idan ruwa ne an ta sa fata yana ya karama mara ƙarfi an ta lullube wannan yanar aka sa sojoji masu tsaron ta baka biyan su ko ɗari jira sama an yi ta don ta kare sama sama ta ka dubi ka ƙasa ƙasa na suka dubi saboda in ka gashi in wani gashi ko wani haƙƙi ko wani ƙura ya fito daga sama sai waɗanda sojoji na sama su tare maka in wani abu ya fito ƙasa sai waɗanda sojoji biyar ƙasa sai su tare maka in ko ya buwa ya fada ga ijiyar in Allah ya buɗe banko ba ka sani ba ubanka bai san inda banko ne a cikin yin alusa ba shi wakar sa ya bar ta inda banko ne ya sai kawai da haƙƙi ya buwaye sojoji ya faɗa idanuwan nan sai a buɗe hango a je maza a ruwa su yi ta su yi ta bulbuli har baƙon ne ya fito cikin idon nan saboda a zauna lahiya Allah wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba Allah ya ce uskuru ni'imatallahi alaikum azumin khaliqin lahiyar lahi yarzuqu min as-sama ko kuna da wani mai arzika daga sama ya ba ku ruwa ko ya hito da rana ko ya hito da wata ko taurari ko iskan da kuke shakawa wala ardi ko kuna da mai arzika da kasa hitar da kiri ya tsaye muku ruwa daga daga bari karewa Allah ya ce dole ku ce babu wallahi dole ka ce babu ku ce la ilaha illa Allah kada ta fi da ibada fa anna ku kuna wai da gaga karkatar da ku daga rikon gausu suka da shehun dai waɗanda ba su da gulbi ba su da itace ba su da hankali ba su da arziki ba su da komai da gaga Allah ya ce ayi mamakin da gaga aka karkatar da ku zuwa ga rikon wasu gausu suka wasu waliyai kuma bayan Allah madaukakin sarki haka shi ne Allah yake nuni anan ya yi muku dukkan dalili liyukir jaku min zulmati ila nur wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim kai kai Allah gare ku wallahi mai tausayi ne rahimun mai jinƙai ne ta inda da ya yi ku yi ku mutane ya aiko annabawa ya aiko su da littahi ai muku bayani kuttahilla wallahi wanda ya gwada jinƙai Allah gare ku ya kuke annabi Adam Allah ya ce wa malakum Allah tun fi kufi sabili wa malakum Allah tun fi kufi Lillahi wa lillahi mirasu samawati wal ard la يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل نعم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى نعم. والله بما تعملون خبير كان ومسلمي وانا آية فانا بصوك وانا بفعال كما تزمد مرحباً بقولي الله مرحباً تزيع كل من الله أكيد نعم دام ذاك تعبنا ما كان توجيه الله شيئاً فاني من الشيء ما ملادش. inda kuskure kuma wallahi Allah ya sani ba daga gangan ba a yanayi a karantar da kuskure ko sharri da al'umma annabi Muhammad daidai na ake son a gane a karantar da shi mutane saboda kuma daidai da su Allah ka arzuta mu da sanin gaskiya ka ba mu iko aiki da ita ka ba mu iko da kuskure kuma Allah ka ba mu iko mutanta shi anan muke cewa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce Allah ya kai ƙarshen da kan yaro wannan rana ta uku ba kan magana a inda ce a imam Aliyu ya da kaza shugaba na Sudan ya ce da kuma a yau ta karkata wato imam Musa Bakar Sulu a kuma shugaba Alamuni wanda ya fi su mana karatu wato a cikin suratul hadid muna fatar wani da Allah ya saka musu da alheri kuma dukkan wanda ke nan ya saurara Allah ya saka mu da alheri ba ke da Allah ya sa amin da aka karanta a ciki da zama zai sa gare mu in yi amfani da su kuma Allah ya sa su cikin minzanin na na tashi a duniya ya sa su yana bayan haka ya zama zai ki ba ku sanyoyi a nan zan dakata sai kuma a tuna cewa in sha Allah da hadisi da rabi akwai ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin na Alifu Sa'adina ila Rabbil Alamin wanda yake Imam Aliyu da Nazar Hamza shi ne da ci gaba da wannan karatun hadisi tare da Allah Musa kuma muna fata wani Allah ya jin mutum ne kuma Allah ya ba mu dukkan da ya tsara cikin wannan al'amari